Sashen Hausa na Studio Kalango suna gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan Yamai. Masararo Asma na shi nake muku lalle habin a cikin shirin na yau Laraba 14 ga watan Desambar na 2022. A cikin shirin za ku cewa da yammacin yau ne Faransa za ta kara da Maroc a zagayen dabda na karshe na kulashe kwallon kafa na duniya. Wasu irin Nijar sun yi hasashe a game da wannan karawa. kwamitin fitar da littafi mafi kyau ya baiwa kasar nijar damar fitar da littafi mafi kyau din a kwambalar 2023 muna tafi da karin haske a wannan shiri a rahoton musamman na yau za ku ji mahimmancin girka rundunar sojoji ta haɗin gwiwa ta yankin sai da yawo don yakar tsaron ra'ayi a yankin sahel da yammacin yau ne tawagar faransa za ta kara da marokka a karawa ta biyu ta dabda ta karshe a gasar lashe kofin kwallon kafa na duniya na 2022 da ke gudana a kasar Qatar. magoya bayan tawagogin biyu sun yi hasashe kamar yadda za ku je a zantawarsu da salamatu kadiri an kasar maroko ta kai wannan matakin ba kan katari ba ne yanzu akwai wuya a ce ga yadda za ta kasance domin ko mun san game da karo da manyan tawagogin kwallo faransa batta baza kwallonta kamar yadda ta saba kuma ga tawagar maroko za ta tunkari wannan karo cikin rashin wasu gwarzayenta amma mu 'yan afirka muna fatan ya zan maroko ce za ta ci wannan karan duka wanda yake gane wani abu a har harkar kwallon kafa ya san afirka tana iya cin wannan kofi kungiyar 'yan wasa na morocco idan suka ci gaba da kokarin da suke yi ba shakka tana iya cin faransa afirka ce muke so don haka kasar morocco ce nake goyon baya don na san da in kofin ta shigo afirka abun zai shiga tarihi a gani na ci biyu da ɗaya za ta ƙare ni kullum ina goyon bayan faransa ne amma da yake afirka ce take buga wasa ina goyon bayan morocco ina fatan morocco ta ci ko da kwallo ɗaya ne. A yammacin jiya dai ne wato da ci uku da neman Argentin ta sami nasara kan kurwasi inda ta wuce zuwa karawar ƙarshe ta gasar lashe kofin duniya. A karin farko kwamitin da ke kula da kwamfular bada ta kuce ga littafi mafi kyau ya zaɓi Nijar a matsayin ƙasar da za ta zaɓi littafin da ya cancanci lashe kwamfula ta 2023. kwamitoci daban-daban na makaranta 'yan nishar da ke cikin jihohi hudu za su zaɓi littafi mafi kyau tsakanin 'yan takara hudu a wannan karo mazarin na shed mai kula da ɗakin karatu na cibiyar al'adu cfn ya yi wa rafika a tahiyar ƙarin haske Ma'ana gasar Goncourt a Niger, mutane za su zaɓi littafi ɗaya da suke so a cikin littattafai hudu da ke cikin takarar harabar Gonko. CCFN ta nemi takardar izini wa kasar niger saboda aiki ne mai mahimmanci don baiwa jama'a sha'awar karatun littattafai sannan saka karatun littattafai cikin mahimman abubuwa na matasan kasar niger kuma ita ce ƙasa ta farko ta yankin Sahara da ta fara shiga wannan takarar ƙasa da ƙasa ta Gonkowa. Kowanne kwamitin karatu ya kumshi mutum goma da za su jefa kuri'a wa zaben Gonkowa in Nijar. Littattafai ne da aka rubuta da Faransanci, amma ba lallai ba na 'yan Faransa. Bara tukuncin Gonkowa na Muhammad Endersa kamar littafin Secret de Memoire des Hommes ɗan ƙasar Senegal ne amma littafin a Faransanci yake, kenan ba lallai ba ɗan Faransa ya rubuta. Muna fatan kuma yammacin Afirka ta shiga da ƙarfi cikin zaɓe da sassan harabar Gonkowa. concours. gundumar Dogon Dutse Idi Musa a ya jagoranci wani taron faɗakar da jama'a dangane da wato kaddamar da shirin kamfen shawarar rigakafi da farar masassara kamfen zai suma a gobe 15 ga watan desambar inda kuma zai kawo karshe a ran ashirin ga watan a dufaɗin gundumar ta dogon duci dr sumana haruna shugaban asibitin dogon duci ya yi wa aliyu bawa ƙarin haske tun wajen wata ɗaya zuwa biyu mun samu mai ɗauke da cutar farar masassara an yi masa gwaji an tura wajen aunawa kuma an tabbatar da yana ɗauke da cutar sai dai wannan cutar ta zama annoba kuma wannan mutuna an same shi ne a asibitin duci don haka ne gwamnati tare da abokanin hulɗa suka samu tallafi shirya wannan shaushawa ga al'ummar dogon dutse wanda ya shafi yara 'yan watanni tara har zuwa shekara sittin kiran da nake yi wa jama'a su fito da fifi wajen wannan shaushawa domin kariya daga wannan cutar hadarin shine cuta ce wacce idan mutum ya kamu da ita babu magani na musamman har ma tana iya kai ga asarar rai don haka babban maganin shine rigakafi ya kamata jama'a su fito su yi shaushawa don kada su kamu da wannan cutar lokacin ɗari na zuwa tattare da iska da kuma sanyi wani lokaci da ke ba da damar faruwar cututtuka daban-daban musamman ga yara ƙanana shan abubuwa masu sanyi yakan yi tasiri a lafiyar jikin ɗan adam Dr. Arjika Aminatu likitar yara a cibiyar kula da lahiyar uwa da ɗanta a jihar Doso ta baiwa iyaye waɗansu sharawari a zantawarta da Nana Hadiza Hassan. A wannan lokacin ɗari muna samun majinyata goma zuwa ishirin ga wuni. A ciki akwai masu cutar huhu da majina mai taushe hanyoyin lumfashi. Shan abubuwa masu sanyi na ƙara ƙarfin cutar ga yaran da ke fama da waɗannan cututtuka. Iyaye ya kamata su yi gaugawar zuwa asibiti don nema ma yaran nan kula ta musamman. A kiyaye tsaftar hannaye da tufafin yara. Saka musu kayan da suka dace a cikin wannan lokacin ɗarin kamar hulluna su seti da sauransu a fahimtar da su tun a gida da ya kamata su daina shan lemu masu sanyi a wannan lokaci a yi hankali wajen sa turaren wuta a ɗaki don kal da yara su shaƙi dullu yaran da kuma ke fama da cutar huka kamata yi a dinga kai su wajen gwaji lokaci zuwa lokaci da kuma tilasta wa ɗalibai saka tufafin da suka dace jami'an kiwon lafiya da tsafta na karkara fiye da hamsin daga gundumar tanatu da magaram da kaya ne suka kasance a asibitin tanatu domin ba da jini ƙungiya mai kula da bunƙasa jami'an kiwon lafiya na karkara ce ta shirya wannan tsari abdu na toki shugaban kungiyar na jiha ya yi wa mansur alhassan karin bayani yau ga mu mun zo ba da jini association afascom association ce ta likitoci na karkara wadda ministan sun ba mu incin mu yi aikace aikace na cin gaban al'umma shine yasa muka zo nan hospital ta tanut mu taimaka musu da jini mun ji labarin suna da matsalar jini muka ga gayyaci mamburkin mu su zo nan tanut su ba da jini objective din mu dai tan da suka zo mun samu kamar mutum 60 zuwa 70 wanda za su zo su ba da jini kiran ce gare mu ga al'umma muna son al'umma su san wannan association in a Coscom association ce ta mutanen karkara saboda mutanen karkara mu karkara ta dan mu taimaka musu bisa fanni fanni na kiwon lafiya muna kira ga su wannan association in su bata goyon baya samu taimaki al'umma duka gaba na kasa gaba mutane da dama ne ke korafi dangane da yadda likitoci suke rubuta sunayen magunguna kan takardar sayan magani wato ordonance wani lokaci ba iya karanta rubutun ko kuma da wuya marasa lafiya ko ma ma'aikatan lafiya su iya karantawa a adoko pacha don kwararre likita wato yi wa alaminu washar karin bayani Gaskiya abin takaici ne wasu na tunanin abu ne mai kyau a yi rubutu a bisa girgan mai kyau sai kuma mutum ya ƙi rubutu mai kyau bisa takardar sayan magani. Alhali takardar sayan magani tana da mahimmanci ga marar lafiya. Dalilan da ke ingiza wasu likitoci suna yin haka wani lokaci sun gaji kuma akwai takardu da yawa gabansu da ya kamata su cika amma ina ganin dalilan da zai sa likita ya rubuta takardar sayan magani da ba iya karantawa a bane da yake iya sa mara lafiya cikin haɗari idan yau wanda aka rubuta wa takardar sayan magani mai sayar da magani bai gane ba ana iya a samu akasin haka akwai matsala saboda masu sayar da magunguna akwai waɗanda ba su da horo ba su gane ma abin da aka rubuta a takardar sayan da magani daga likitan da ya rubuta takardar. An gano cewa ruwan gulbin Komadugu Yobe a Difa sun ɗan sha da baya. Masu gudanar da ayyuka a filaye guda biyar na noman gandari na Difa a ƙarƙashin kulawar Onaha sun gana da juna domin shirye-shiryen ayyukan noman rani a karo na biyu. Sebu Alhaji Ibrahim shugaban ma'aikatar Onaha a Difa ya yi wa Mani Musa ƙarin bayani. 200 shekka biyu wannan su ne cikin gandari guda biyar na da'irar difa su ne na a shetimari afn bulangori elada akwai masu son su noma shinkafa kusan eka ɗari da goma sha biyar cikin ɗari biyu kenan kusan yadda rabi da shinkafa ake so a noma yannan sai alkama eka hamsin sai sauran tumatir shu salati albasa kankana iri mun samu kamar guda uku da kankana shu da imalu proda fitawa ba mu wa'annan iri sai iri na shinkafa da na alkama shi kuma muna jira ta huska gwamnati ko ta huska wani mai hannu da shuni babban matsala ita ce kawai ta forage inda yanzu idan ruwa suka janye duk wani mai forage din shi ya lalace shi ne yasa bana cikin kokon baran mu sai muka sanya ma ƙananan forage wakilin kula da wakilin hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya emmanuel jinyak ya kai ziyara a agadas a wannan mako inda ya samu haɗuwa da 'yan gudun hijira domin sanin halin da suke ciki da kuma yanayin rayuwarsu a sansanin nasu ga bayanan da ya yi wa wakilinmu anise karim Mun fuskanci lokaci mai ban wahala a cikin euh, watan Mayu da euh, aka samu wata rigima euh, wadda ta hasata rishin rai na wani mutum a cikin 'yan gudun hijira. Tun a wannan lokaci muka shiga ɗaukar matakan da za su kwantar da hankali da girkin yanayin nutsuwa mai fa'ida da kuma cuɗanya ta gari tsakanin su bayar da ruwan sha kai a kai ga 'yan gudun hijira da dukkan al'ummomin da ke cikin bukatar. Hakan zai ba da damar bunƙasar da girkin sabbin wurare da za mu yi tsakanin fitar birnin agadas da cibiyar agajin za mu ba da umusan cimaka da kowane ne zai iya dafawa da kanshi akwai kuma girkin wani kwamitin wakilta za ta tauna da mu kan matsalolin duka ko idan muna buƙatar isar da sako zuwa gare su. sai rahoton namu na musamman kasashe bambobin kungiyar yawo sun sha alwashin kula da tsaron kansu da kansu ta hanyar girka wata rundunar sojoji ta haɗin gwiwa a yankin muhimman abubuwa biyu ne wannan rundunar ta kumsa wadda ta hanyar ta kungiyar yawo za ta yaƙi tsatsoron ra'ayi mai haifar da tashin hankali da ke faruwa a yankin in shi malam isa muhammad malamin tarihi inda kuma nuna fargaba dangane da tasirin wannan mataki a hirar shi da mustapha mamman sani Menene manufar rundunar haɗin gwiwa ta CDAO? CDAO ECOWAS za ta girka rundunar sojojin yanki mai kumshe da askarawa dubu goma wacce za ta samu cibiyarta a Tamale, ƙasar Ghana. Kuma za a girka tsarin hulɗa na fannin ba da labari a birnin Wagadugu. bukatar ita ce a samu hulɗar tattalin arziki wacce take kan turbar tsari na ma'aikatun hukuma tare da mutunta 'yanci yanayin 'yancin da tun wani ɗan lokaci ya shiga matsi dangance dangance da juyin milki da aka yi ta yi kai a kai domin kokowa da dukkan wa'annan al'amuran ne yasa aka girka rundunar task. Wane kalubale ne girka rundunar yake fuskanta? Matsalar farko ita ce zuba zari. Rundunar Jason Sahel fusa'ar girginta bai ci nasara ba da yake fasalin na kasashen da ke amfani da yaren Faransanci ne. Kenan akwai wani nau'in karfin hulɗa na ƙasar Faransa a cikin fusa'ar girkin nasa. An ba haka ba a cikin Jason Sahel ɗin yaya za a ci an an tsara tsarin tsaro na wannan yanki kuma a keɓe wasu ƙasashen yankin kamar Najeriya. Wannan bai da ma'ana. Kenan a cikin sai da yawa ECOWAS ɗin idan an ce za a dogara ga tallafin waje to ba shakka za a samu matsala. Ana buƙatar kuɗaɗe masu yawa miliyon ɗari biyar da hamsin na kuɗin dola kuma tuni an jima lokacin da Nana a kofo na Ghana ya ce suna buƙatar samun tallafin ƙasashen waje. To su wa'annan masu ƙarfin shuni ga hannu za su cewa to kuɗaɗen da za mu bayar za su ba mu 'yancin sa ido ga abin da ake. Shi kowa ya san wa'annan masu karfin jari ba tallafin su ne mafuta ga matsalar. Wata kilma ne wani bangaren matsalar. Shi ke nuna wannan rundunar duk da sa ran da ake ita ma tana kan haɗarin kasancewa kan rishincin nasara kamar wasu sa'o'in. Banda ma matsalar zuba jarin akwai batun rashin yarda da ta kutso tun wani ɗan lokaci tsakanin ƙasashen na ƙungiyar sai da yawo ECOWAS. Balle ma a fuskar hulɗa ta ba da labari kuma kowane mamba na ƙungiyar na da nashi abokin hulɗa. Wata matsala da za ta faru kuma ita ce an ƙirƙiro rundunar kuma daga bakin watan januari sojojin yankin za su gamu don tattaunawa wata matsala da za ta faru kuma ita ce an kirkiro rundunar kuma daga bakin watan januari sojojin yankin za su gamu su tattauna kan yadda za a girka ta kuma kusan lokaci guda aka baiwa kasar mali wa'adin sallamar sojojin cote d'ivoire a nan akwai gamayyar lamura da ke iya sawa a az'ayar tambayar hakikancin manufar girkin rundunar ta sediyawo ecowas alhali ko lamarin na sojojin na cote d'ivoire yana hannun shara Madala masu mu a muka karshen labarin namu na madacin yau yanzu kuwa zan bar ku da masu gabatar da labarai da harshen zabarmanci sai mu ce ai saurare lahiya.